وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم idan kuwa sun yi nufin ha'intarka ne ya kai wannan annabi da abin da suka bayyana maka na magana to dama sun ha'inci Allah ma tun gabanin hakan kuma duk da haka Allah ya baka nasara a kansu aka kashe waɗanda aka kashe a cikinsu, aka kama wanda aka kama, don haka su saurari kwatankwacin hakan idan sun sake aikata hakan. Allah masani ne da halittarsa, ya san abin da zai gyara su kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa.